duk da hukumar efcc ta musanta cewa babban alkalin najeriya walter onogo mai shari'a na babbar kotun tarayya abdul kafarati gwamna fayoshe da minista fayemi na cikin mutane ɗari da take bincike ta ce wasu daga cikin binciken na matakin farko ne kakakin hukumar mr wilson ya musanta labarin a wata sanarwa A zantawar da muka yi da shi mukaddashin shugaban hukumar ta EFCC Ibrahim Magu ya ce akwai muhimman tuhume-tuhume da suka yi amma don saboda lamarin shari'a ba za su bayyana sunaye ba. Abin da aka samu kamar biliyan 409 na naira kenan. da kuma a kowanda ya muka samu miliyan 69 da wata 1.5 da 5 dollars kenan nasarar an yi ta tsakanin january 2017 to august 30 mutane da yawa a ciki mutane su to ba mu lissi mutanen ba da na gaya maka su amma da yake maganan yawanci muna court kasan bai kamata mu faɗa sunayen su ba banda haka ma mun samu cases wanda ya kai 137 aka yi hukunci a wannan shekaran wannan akwai ci gaba kwarai da gaske ina jin ba taɓa yin irin wannan ba Tsohon shugaban hukumar ta EFCC Malam Nuhu Ribadu ya ce nasarar hukumar ba ta misaltuwa. Ko ta yaya kaki gaskiya ka san yanzu da tsakani da Allah ana yin yaƙi da cin hanci da rashawa. menene yaƙi da cin hanci da rashawa satan da aka yi ana dawo da kuɗi a yau dinnan kowane lokaci idan ka tashi ka ji yau an gane biliyan haka an bi haka kana gani mutane ana kai su kotu ana yi wannan efcc ta yi nata aiki idan an ka yi bincike za a kama ne a kai kotu sauran kuma aikin kotu ne to ni a fahimta na a yau din wallahi tsakani da allah nake faɗa gwamnatin nan na janar buhari yana kokari suna kokari a yin yaƙi da cin hanci da rashawa kuma irin mutane kamar su magu sun sadakar da ransu suna yin wannan aiki tsakani da Allah. EFCC ta zayyana waɗanda suka ce tana binciken wasu manyan mutane ɗari da hanya ce ta haddasa saɓani tsakanin hukumar da sashen shari'a. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.